A saboda yanayin karatuwar aikin hajji, shirin na wannan lokaci na mai da hankali ne kan falalar aikin hajji da kuma abubuwan da ya kunsa, ganin cewa aikin hajjin ya karatu. A yau ma cikin yardar Allah, Malam zai ɗora daga inda muka tsaya. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah sauran mutane na kwarai da suka bi su zuwa ranar alkiyama ba a manta ba a cikin shirinmu da ya gabata mun yi bayani akan yadda sa'ayi tsakanin safa da marwa ya fara daga kan na na hajara amaryar annabi ibrahim bayan haihuwarta ga ɗanta ismailu da ƙaurar da suka yiwo daga can yankin sham ko yankin iraki suka dawo yankin nan na hijaz wanda yanzu muke kira makka da madina da sauran yankuna waɗannan to wannan sa'ayi tsakanin safa da marwa yana da sharuɗa yana da ƙa'idodi da ake yi mun yi bayani cewa idan mutum ya gama ɗawafi da ɗakin Allah zai zo ya yi sallah raka'a biyu a bayan makamu Ibrahim bayan ya yi wannan sallah raka'a biyu an so ya koma ya sake sumbatar alhajar al-aswad ko kuma ya ɗaga masa hannu ya kabbara daga nan sai ya je ya sha ruwan zanzam wannan shan ruwan zanzan mun faɗa abubuwa guda hudu da ake yi a gurinsa na farko mutum zai yi bismillah na biyu zai sha ya ƙoshi na uku a wajen shan zai yi addu'o'i sannan na hudu zai jika kansa da kuma ragowar jikinsa da wannan ruwa a wajen addu'o'in kuma yayi niyan neman bukatu na duniya da na lahira kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ruwan zanzam da niyyar da aka sha shi ana samun bukata to sannan ta bangaren abin da ya shafi shi sa'ayi idan mutum ya gama sai ya doso wannan dutse guda biyu amma ya fara da safa domin a cikin alkur'ani ma Allah ya fara da dutsen safa yace inna safa wal marwata kuma an so ya karanta ayan nan ya ce nabda'u bima bada Allahu bihi sana ya karanta wannan aya inna safa wal marwata min sha'airillah akwai ruwayan da ta zo ma ba da Allahu bihi amma wannan ba ingantacciya ce ingantacciyar ruwaya shine ma ba bada Allahu bihi haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace za mu fara da abin da Allah ya fara da shi wato za mu fara hawa kan dutsen safa sannan mu hau dutsen marwa domin a cikin alkur'ani da Allah ya magana akan safa da marwa sai ya fara ambatan safa sannan ya amfaci marwa kuma a baya mun ji anan me ake nufi da safa a harshen larabci da fassara malamai me ake nufi da marwa a harshen larabci da kuma fassarar malamai to idan ya hau sai ya je ya hau kan wannan dutse na safa sharadi na farko shine niyya dole ne yayi wannan da niyyar cewa zai yi wannan sa'ayi ne domin hajji ko umara domin mun san shi sa'ayi ba a yin na nafila kamar yadda ake dawafin nafila to shi sa ayi sai dai ayi dan umara ko dan haji ba za ka zo kawai ka kama ayi ka ce ai ina yin ayi nan ne kawai dan yin nafila ba a'a kawai in na haji ne ko na umara ba kamar dawafi ba ba kamar dawafi ba da shi ana iya yin na nafila kai bakwai kai nafila kai bakwai kai nafila har sai ka gaji hmm. ko da dare ko da rana ko da yamma kuma wani abu na daɗi shine a cikin faɗin masallacin ka'aba babu lokacin da ake dakatar da ibada ba kamar sauran gurare ne da aka haramta yin nafila a gurare ko a lokuta guda biyar ba an hana yin nafila a lokuta guda biyar amma wannan daukar ba ta shafi wanda yake cikin haramin makka ba an hana yin nafila bayan la'asar hasi rana ta faɗi sannan na biyu an hana yin nafila daidai lokacin da rana za ta faɗi mutum ba zai kintaci ya nafila a lokacin ba domin a lokacin ne mushirikai suke yi wa rana sujjada maguza wanda suke bautawa rana to in ta zo faduwa a nan suke mata sujjada to kada mu je mu ma mu yi sujjada a lokacin wani ya dauka kamar muna yin koyi ne da waɗancan kaga an hana mu yi ne domin kada mu yi daidai da waɗanda suke ma rana sujjada sannan guri na hudu lokacin da rana ta zo tsakiya daidai wa daida kamar irin sha biyu din nan kenan rana ba ta yi zawali ba to daidai wannan tsakiyar ta bar nan ba ta isa can ba to nan ma ba a yi nafila sannan kuma bayan sallah asuba nan ma ba a yi hasi rana ta fito sannan daidai lokacin da rana za ta fito nan ma ba a yi nafila to sannan ma wasu kan kara da cewa idan mutum ya yi raka'atal fajari to tsakanin raka'atal fajari da sallah asuba babu wasu nafilfili da aka shar'anta in ba dai mutum ya zo masallaci liman bai zo ba ya yi tahiyatul masjidi ita kuma tahiyatul masjidi za mu ga cewa dalili take da shi ba lokaci ba shi ne dalilin ta ne shiga masallaci da an samu wannan dalilin kawai sai ayi ta ba tare da la'akari da lokaci ba to na kan ga wasu bayan sallar asuba suna nafila eh in ka ga mutum yana yin nafila bayan sallar asuba to abin da ya faru watakila ya makara ne bai samu daman yin raka'atul fajr ba to saboda falalar da ke cikin raka'atar fajar an yadda in ta tserewa mutum ya rama ta to lokacin rama ta din ne aka kasa shi biyu wasu malaman suka ce za a iya rama ta bayan an yi asuba tunda ramuwa ce sai mutum ya tashi nan take kaga kenan ba wata sabuwar nafila ya kirkira a lokacin ba mm. ramuwa ce ana yin ta kafin a yi asuba to idan mutum ya makara ya zo ya tarar an tayar da sallah asuba kaga ba zai nafila ba ana sallah asuba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an tayar da sallah farilla to babu wata sallah in ba ta farillan ba ba za a zo ana farilla kai kuma ka shagala da yin nafila ba ko da kuwa kana zaton cewa limamin nan yana tsawaitawa zan iya yin nafilan nan in gama in je in riske shi hmm. to bi halatta ka tada nafila ana cikin farilla ba to wannan ne ba da dama cewa ana iya rama ta bayan asuba dalilin su shine hadisin da ya zo a cikin sunan na ibn maja cewa bayan an yi sallar asuba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum yana yin nafila sai ce ya kake yin asuba raka'a hudu sai ce ya rasulullah raka'atul fajr ce ban samu daman yi ba shine nake rama ta yanzu to sai annabi yayi shiru wannan shiru da annabi yayi shi malamai suka dauka a matsayin dalili da bai cewa mutumin nan to kakka sake ba ya yi shiru kuma shirun annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani abu da aka aikata ba tare da yayi inkari ba ɗaya ne daga cikin dalilai guda uku da ake kafa hujja da su akan cewa wannan abin daidai ne na farko annabi ya aikata na biyu annabi ya ce a aikata na uku ba annabi ne ya aikata ba ba kuma annabi ne ya ce aikata ba wani daga cikin sahabbai ne ya aikata da annabi ya gani bai ce masa wannan abin da kai ba daidai ba ne to wani shi ake kira as-sunna at wato abin da annabi ya tabbatar da shi ko kuma Allah ya tabbatar da shi ko da ba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam akai ba idan qur'ani bai sauka ya kore ba to wannan abin ana daukar sa a matsayin shari'a ne to dole ne fa mutum ya yi niyyar cewa zan yi sa'ayin nan ne na haji ko na umara kuma zan yi sa'ayi kada mutum kawai je ya kama tafiya ya ta zirga zirga bai san me yake yi ba wannan kaga ya zama kamar gantali kenan tunda ba niyya al'amalu a'malu niyyati wa innama likulli imrin ma nawa wato aiki dole sai an masa niyya cewa ibada zan yi to sai mutum ya hau kan wannan dutse akwai malaman da suke gani ma sharaɗin yin sa'ayi ɗinnan nan tsakanin safa da marwa sharaɗi ne guda shida na farko shine niyyar yin sa'ayin sannan na biyu mutum ya yi guda bakwai wato ka faro daga kan safa ka je kan marwa ɗaya kenan in ka dawo kan safa biyu kenan in ka koma kan marwa uku in ka dawo kan safa hudu in ka koma kan marwa biyar in ka dawo kan safa shida in ka koma kan marwa bakwai kaga kenan za a fara daga kan dutsen safa a ƙari akan dutsen marwa shi ba kamar dawafi ba ne kewayowar gaba ɗaya ta ce ɗaya mm. shi zuwan ɗaya ne dawowa ba sai ka je ka dawo ba na akwai wani da ya taɓa yin haka ya ga ya daɗe bai gama ba mm. shi sai ya je ya dawo sai ya ce ɗaya in ya je ya fara daga safa sai ya dawo safa sai ya ce ɗaya kaga zai yi kenan goma sha hudu to bakwai kuma ake so a yi zuwan ɗaya ne dawowa ma ɗaya ne zuwan ɗaya ne dawowan ɗaya ne to kamar biya wannan ayar ta inna safa wal marwata za a biya ne sau ɗaya ko kuma mutum biya ta zai dinga yi a'a sau ɗaya tak za a biya wannan aya idan mutum ya biya ta in ya doshi dutsen ya ce nabda'u bima bada Allahu bihi sai ce inna safa wal marwata min sha'airillah man hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa ba. shi ma kuma karantawan nafila ne hmm. wato mustahabbi ne an so mutum yayi to in ya je sai ya hau kan dutsen safa din sai ya je sai ya juyo ya kalli ka'aba in ma zai iya gano ka'aba da yake yanzu an yi gine-gine kusan ya kakkare ba a gano ka'aba sosai amma sai ya hango ka'abar ko ya kintaci daidai saitin ka'abar to shine za mu faɗi abin da zai yi in mun gama bayani akan abin da ya zama wajibi tukunna na nafulfuli guda takwas da ake yi akan wannan dutse ko abin da aka so a yi na addu'o'i da wajen gudu tsakanin ko sauri-sauri tsakanin wannan alama ta kore da sauran abubuwan da za a yi na biyu mutum ya fara da dutsen safa sharaɗi ne mutum ya fara da dutsen safa idan da zai faro ta marwa to wannan shauɗin ban da shi dawowar daga kan safa zuwa marwa shine ɗaya wannan ko da ya ɗauko daga dutsen marwa ya dawo kan safa baya cikin lissafi domin bai fara ba daga kan dutsen safa ake farawa a ƙare a kan dutsen marwa da aka sharaɗi ne a yi wannan tartibin wato a jeranta tsakanin farawa daga kan dutsen safa kaka mai zume alwala ai ba zai faro ta ƙasa ba mutum ya ce bari in faro da wanke kafa sannan in wanke hannu sannan in shafa kai karshen kare da wanke hannu ko da kurkurar baki kaga ai ya akasta abin da shari'a ta ce ai yayi alwalar to amma shi alwalarsa ta ƙasa ya faro ya sama to kaga kuma wannan a faro ta sama ai ƙasa shine shari'a ta zo da shi yadda shari'a ta jeranto haka ake yi to wannan shine aka ce ya fara daga inda domin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ta haka ya fara kuma da ya zo gurin kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dutso dutsen safa sai ke cewa abda'u bima bada Allahu bihi da ya hau kan safa kuma sai ce khuzu anni manasikakum wannan kuma shine abin da malam Hassan da al-Imam Malik da al Shafi da al-Imam Ahmad da al-Imam Auza'i suka tafi akan cewa wannan shine tunda Allah ce inna safa wal marwata min sha'airillah to kaga a fara da safa din domin ita Allah ya fara ambata ku ba Alkur'ani ku fara da abin da ya fara da shi sharaɗi na uku dole shi sa'ayi ana so ya zamo sai bayan an yi tawafi da ka'aba kada mutum ya fara yin sa'ayi sannan ya zo ya tawafi da ka'aba duk da ya faru cewa wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya rasulullah na manta sai da na fara yin sa'ayi tsakanin safa da marwa sannan na zo ne tawafi a ɗakin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la wato babu laifin hakan da kai ba matsala to amma dai malamai suna ga in dai ba mantuwan ba ko kuma wani dalili cewa an cinkushe a can ba za ka kamar yanzu kaga saboda yawan jama'a akan tare sai wasu sun ragu sai wasu su shiga hmm. domin aka ba mutane lokaci guda duk suka zo dawafi to gurin cunkoso zai kuma akwai alamomi da ake gane cewa gurin nan ya cika makil hmm. zaka ga koriyar danja ta mutu ja ta kama to sai ka ga nan da nan askarawa sun zo sun toshe gurin sun hana shiga tunda ana yi ne ana gamawa hmm. wani yana gamawa wani yana farawa wani yana gamawa wani yana farawa jama'a sun ragu da yawa sai a sake sakin wasu sai su shiga to da ba don haka ba makura mutane za a yi ta yi kuma a samu mutuwa ko a samu lahana to kaga wannan akwai hikima cikin wannan To in kaga an toshe wani mai binsa in dai ba wajibi ne tartibin nasu ba sai ka tsallake ka tafi na gaba to amma dai a wajen dawafi da sa'ayi lalle lalle mutum wajibi ne a fara yin dawafi kana kuma a zo a sa'ayi na san an toshe mutum sai jinkirta yawa sai jinkirta a nan gurin amma akwai guraren da ba a san jinkirtawa sai mutum ya wuce al'imam ibn kudama yake cewa sa'ayi tsakanin safa da marwa yana bin dawafi ne baya halatta a gabatar da sa'ayi kafin a yi dawafi tsakanin ka'aba ce in ma mutum ya yi sa'ayi kafin dawafinsa da ka'aba to bai inganta ba wannan kuma shine mazhabar ta malikiya da mazhabar al shafi'i da mazhabar abu hanifa mala da'u ne shi kaɗai yake cewa ayoyin yi hakan yayi ma'ana idan ka ga cinkoson kana iya zuwa ka fara yin sa'ayin sannan ka dawo kai ɗawafin. imam ahmad kuma ce in kayi ne da mantuwa to shine babu laifi amma inda gangan mutum yayi to sa'ayin sa bai ba ita domin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa gabatar da sa'ayi din akan dawafi amma a halin jahilci da mantuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda mutum sai da yace na manta na yi kaza sai annabi ya ce babu komai to kaga mutum in ba mantuwa ya ba to bai kamata ya haka ba kenan kaga ana da kauli hudu akan maganan gabatar da dawafi akan sa'ayi kauli na farko shine idan mutum ya fara yin sa'ayi tsakanin safa da marwa kafin ya dawafi wannan sa'ayin bai ba sai ya sake yin sa'ayi bayan ya yi dawafi kuma in ya tafi a haka to hajin gaba ɗaya wannan rukunin bai samu ba kuma mun ce sa'ayi yana cikin rukunin aikin haji duk da akwai kauli uku na malamai suna ga wajibi ne za a iya yin yanka ya tsaya a matsayinsa wasu na ga in ka wani shashi ne ragowar shashi in baka samu daman yi ba kana iya yanka ya tsaya a matsayinsa wasu ma suna ga sunna ne daga cikin sunnonin haji amma dai kauli rajihi rukuni ne idan mutum ya bar shi to babu haji hmm. wannan shine mazhabar mu ta malikiya da mazhabar Imamu shafi'i da sauransu mazhaba ta biyu ko ra'ayi na biyu shine malam ata'u da yake ganin in ka gabatar da sa'ayi din akan dawafi da ka'aba to yayi ba sai kai wani abu ba kauli na uku shine idan ka gabatar da sa'ayi din da mantuwa babu laifi ko da jahilci mutum bai san wanne ake farawa ba sai da ya wannan ya zo ya wannan daga baya zo ya tambayi malami a kar makalla ni ban san dawafi ake farawa da ka'aba ko sa'ayi ba na je na fara yin sa'ayi sannan zo dawafi to wannan sai ka ce to ba komai gaba ka kasake shine ifa'al wala haraj din ka aikata ba sai ka sake ba sannan idan mutum kuma yayi da gangan shine kauli na hudu a sa'ajin sa bai ba ma'ana da gangan shi yana da ilimi da sani sai yazo ya tsallake ya tafi ya je fara yin sa'ayi tsakanin safa da marwa kafin ya dawafi wannan rukunin bai yi ba sai ya zo ya sake shi ba zai taho gida ba sai ya zo ya sake shi to sannan abu na hudu shine sa'ayin nan kwaya bakwai ake yi mutum ba zai kasa da bakwai ba dole ya yi kwaya bakwai ma'ana ya fara daga kan safa ya kare akan marwa su zama kwaya bakwai kada mutum ya yi ƙasa da bakwai ko ya shida mafi yawa ma za ka ga shari'a ta ka zo da abubuwa bakwai bakwai ta kamar dawafi da ka'aba aka ce bakwai sa'ayi bakwai jifa bakwai bakwai bakwai bakwai kaga da ana ta faɗa bakwai bakwai sannan kuma za mu ga sati kwana bakwai za ka yi an ce mutum ya zikiri kafa bakwai ko a ce saba'in ko a ce dubu saba'in kamar ce tun da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam mutum dubu saba'in ya roƙi Allah aka ƙara masa dubu saba'in sau dubu saba'in biliyan hudu da miliyan ɗari tara kaga wannan za su ga aljanna bi gairi hisabin walaika bin Allah ya sa muna cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallama sannan na biyar dole ne mutum ya dinga hawa kan dutsen kada ya kwangi kada mutum ya je sai ya kusa isa sai ya yi kwana ya dawo dan akwai 'yan hanyoyi wajen yin kwana to dole mutum in ya fara ya hau kan dutsen safa to dole ya tafi ya tafi ya tafi sai ya hau kan dutsen marwa idan mutum bai karasa ba mm. yayyo kwana to wannan bai yi ba an cire wannan daga lissafi dole sai mutum ya hau kan dutsen safa mm. sannan kuma sai ya je ya hau kan dutsen marwa mm. sannan ya ɗaya so da aka rashin karasawa ko mutum ya rabi ya tsaya ko mutum ya kusa ya yi kwana dole ba za a yi kwana a dawo ba sai an hau kan dutsen marwa wannan sharaɗi ne na biyar idan mutum bai karasa kai ba allama a da yake cewa ku sani cewa jamhurin malamai wato mafi yawan malamai na ilimi daga cikinsu akwai al'imamu malik da al'imamu ahmad da al'imamu shafi'i da almajiransu sun ce sharaɗi ne idan mutum zai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ya ɗauko tun daga kan safa sai ya zo kan marwa ko da taku ɗaya ya rage ya hau kan dutsen marwa sai ya yi kwana domin Allah ta yi safa da marwa hmm. kaga kenan in ba a hau kan marwa ba hmm. ba a ƙara shi wannan abin da ko da taku ɗaya kafa ɗaya ta rage ya ɗora a kan marwa kawai sai ya yi kwana ya dawo to wannan bai yi ba ba zai sa wannan a cikin lissafi ba kai tsaye da zarar mutum ya yi kuskure sai ya gyara yauwa da mutum ya yi kuskure nan take kawai sai ya gyara kamar yanzu misali mutum yana tsakarsa a yi sai ya gaji ka ga zai iya tsaya ya huta ba sharaɗi ba ne kai ta yi ba tsayawa ka gaji sai ka tsaya ka huta ko an tada sallah ta farilla sai ka tsaya tukunna na kai sallah wannan ba matsala bane ko mutum ya ga bai karasa din ba hmm. to sai je ya karasa ya cika wancan ɗayan da bai yi ba kamar mutum bai hau kan marwa ba sai ya yi kwana sai kuma ya gane to zai iya komawa ya je hau kan marwan sannan ya yi kwana din tunda bai yi nisa ba in ko bai yi ba to sai ya cire wannan daga cikin lissafi yanzu wancan ba cikin lissafi kamar yayi uku a na hudu bai hau kan marwa ba yayyo kwana to zai iya komawa ya gyara wannan daga inda ya tsaya hau kan marwan in kuma ya riga ya yi nisa ba zai iya komawa? ba to wannan ɗayan ya fita daga lissafi sai ya ɗora ya sabo a kansa to wannan shine abin da ta sharaɗi na biyar sharaɗi na shida wannan sa'ayi da za a tsakanin safa da marwa to a yi shi a gurin da shari'a ta ce a yi yanzu ilimi ya zo ko kuma cunkoson jama'a ya sa an yi hawa-hawa an yi hawa na sama da hawa mai binsa da hawa mai binsa to amma hawan da aka yi ta kansa safan da za a fara a kare ta kan marwa sai dai bambancin sa shi dutsen marwa an sassake shi ta ƙasa an kuma ƙara shi ta sama so da in ta ƙasa kake akwai na ƙasa wanda dai dutsen dai shine amma kuma ta ƙasa ake yi hmm. wannan ma dutsen shine ta sama ake yi hmm. wannan dutsen shine ta hawa na biyu da hawa kusan uku yanzu ake yi daban-daban saboda a rage cunkoso a guri ɗaya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hajjin ban kwana ya yi ne da mutum dubu ɗari saboda haka a lokacin ka gaba cunkoso yanzu ko mutum miliyan uku ne suke yin aikin hajji kalla a shekara kuma ba abu ne da za a ce a bari sai wani watan wasu sa'i ba dole a waɗannan kwanakin da ake son a yi duk da mutum zai iya wani da safe wani da rana wani da dare ba a ce lalle duk a taho da safe ko duk a taho da rana ba amma dai a kwanakin wannan hajin ake yi mm. to kaga kenan akwai cunkoso na jama'a to wannan yasa aka faɗaɗa amma da za a ce misali yanzu a yi ta jirgin sama ko kuma a zo da wata na'ura wacce za ta dinga wulwula mutum kawai daga nan zuwa nan mm. ko a ce an gano wani abin hawa da za a yi mutukar dai za a hau kan dutsen safa aka hau kan dutsen marwa kuma larura ce ta sa za a iya yin hakan dole sai an yi hakan don a sauƙaƙa asarar rayuka ko mutuwa kamar yadda aka yi a wajen jifa kaga wajen jifa yanzu mutuwa kusan ma ba a mutuwa da wuya ka ji rahoton an mutu a wajen jifa saboda tsarin da aka yi na gadoji din nan da kuma hanyar shiga daban hanyar fita daban masu zuwa hanyar su daban masu dawowa hanyar su daban kuma ba za ka taɓa haɗuwa da wanda ya jifa kuma ku sake haɗuwa da shi ba ta inda zai bi daban ta inda zai fito daban an kakkare an rarrage kuma sannan an yi hawa na ɗaya na biyu har na uku ma wannan ya sa wasu na jifan shaidanin ta sama wasu na jifan su ta tsakiya wasu na jifan su ta ƙasa kuma jifan na saman ba zai shafi na ƙasan ba so da an yi masa tsarin da zai fada cikin wannan dan kwarin da ke tsakanin dutsen da aka sa a matsayin alama na wannan guri din wanda mun zo zan jifa za mu ji yadda tsarin yake to saboda haka wannan shi ma sharaɗi ne a yi a gurin da shari'a ta amince kada a ƙara kada a rage kada a huce wanda kuma shi ake tun zamanin annabi ibrahim da matarsa kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya da sahabbansa da suka yi haji da shi sama da dubu ɗari ba tare da an ƙara wani abu ko an rage ba to wannan shi ma kiyaye shi ko bin wannan tsarin ko kula da shi wajibi ne ga alhaji ya kula da wannan kuma wajibi ne a kiyaye wannan ka'ida da shari'a ta sa ko ta amince ko ta tsara ba tare da wani abu ya karu ko wani abu ya ragu a cikin abin da shari'a ta sanya ba. Na'am. To Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin. Sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki na wannan nauyin shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da mu da mu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. Alhamdulillah. da sauraro shirin tambaya magudin ilimi kenan aka saurara shirin da kan amsa tambayoyin da ku masu sauraro kukan turo ga masu turo da nasu sakonnin a cikin wannan shiri na tambaya mabudin ilimi za su iya turowa akan waɗannan lambobi sifili takwas sifili tara biyu ɗaya bakwai takwas hudu hudu bakwai ko kuma sifili takwas sifili uku shida biyu tara hudu takwas takwas ɗaya ko kuma a turo a sakon yanar gizo tambayoyi a yahoo.com shirin tambaya mabudin ilimin shiri ne da alhaji kabiru sadu kwangila kasa ya ɗauki nayin kamu Allah Ubangiji ya saka masa da alheri shirin da ya zama mai sauraro daga